labarai da dumi su daga Premier Radio Kano mita 200.7 zangon FM. To sauraro barkanmu da warhaka ga labaran asuba farko muhimman kanunsu. shugaban kasa muhammadu buhari ya nanata cewar ba zai nemi takarar shugaban kasa wa'adi na uku a kakar zaɓe ta 2023 ba ƙungiyar masu gidajen ruwan leda na fiye a nan kano sun yi barazanar ƙarin kuɗin wato fiye sakamakon tsadar man dizal da ledar ruwa da suke fama da shi hakan ya sa muke da tunanin gaskiya za mu kara farashin ruwa daga naira 120 zuwa 150 per bag zan tuntuɓar juna dai gaskiya saboda abu ne na kano gaba ɗaya ba na wani zone ba muna tafa da ƙarin bayani 'yan bindiga sun sace wani dpo a kan hanyarsa ta ceto waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙetare rundunar sojin mali ta ce dakarunta sun kai hare-hare ta sama kan mayaka masu kirarin jihadi biyu bayan kisan gillar da aka yi wa fararen hula akalla 132 To madalla kanin labaran kenan yanzu kuma sai cikakkun su sunana Karibullahi Abdulhamid na Madobi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nanata cewar ba zai wato nemi wa'adin mulki na uku bayan kammala wannan wa'adi da yake kai ba a kakar zaɓe ta 2023 ya faɗi hakan ne a wata ganawa da yi da firaministan birtaniya boris johnson a wajen taron ƙasashen renon ingila a ƙasar rwanda a wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta fitar ta ce shugaban na birtaniya boris johnson ne ya tambayi buhari ko zai sake tsayawa takara kuma nan take ce ba zai tsaya takara ba saboda wanda ya yi yunkurin yin tazarci a shekarun baya bai wanye lafiya ba tambayar da shugaban birtaniya ya yi na nuna watakila bai san yadda tsarin mulkin najeriya yake ba a yayin tattaunawar ta boris johnson da buhari an taɓo batun tsaro da suka shafi boko haram da ma sha'anin rikicin ta'addanci a ƙasar libya To shalkwatar tsaro ta kasar nan ta fitar da wani gargaɗi ga wasu jami'anta da ake zargi da nuna rashin ɗa'a da nuna wato wasu munanan ɗabi'u. Ta kuma umarci shugabannin sojin ƙasar nan na ƙasa da na ruwa da na sama da su kori jami'an da ba su da ƙwarin gwiwa a kansu wajen sauke nauyin da ake wato da ke kansu na hidimtawa ƙasa. umarnin na kunshe cikin wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannu na kwanan watan 26 ga watan mayu da ya gabata mai ɗauke da sa hannun daraktan harkokin gudanarwa na ma'aikatar tsaron riya admiral muhammad na ginu a madadin babban hafsan hafsoshin tsaro na ƙasar nan janar loki irabo shi ma kakakin ma'aikatar mejo akpon ya tabbatar da wannan wasiƙa sai dai ya ce ba wai za a kori sojoji daga bakin aiki ba illa dai gargaɗi irin na gyara kayanka domin a cewarsa ɗabi'un irin waɗannan na iya haifar da rashin ƙwarin gwiwa a kansu musamman ta fuskar tura wato tura su fagen fama don tunkarar matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar nan A nan kuma shugabannin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar nan na ci gaba da kokawa dangane da yadda wasu daga cikin manyan 'ya'yanta ciki har da mambobin majalisar wakilai da dattawa ke ficewa daga cikinta. Kan wannan batu ga rahoto na musamman da wakilinmu Ammar Shanunu ya haɗa mana. Shi da kansa shugaban jam'iyyar na ƙasa Alhaji Abdullahi Adamu an jiyo shi yana kokawa game da wannan batu na ficewar wasu sanatoci daga jam'iyyar ta APC. da hakan ya tayar da hakarkarin wasu masu sharhi akan harkokin siyasa yayin da a wasu cibiyoyin nazari ko dandalin tattaunawa harkokin yau da kullum kuma ake ta zazzafar muhawara game da wannan abu da ake ganin tamkar akasi ne ga jam'iyyar mai mulkin ƙasa ya zuwa yanzu ana da yaƙinin akalla sanatoci bakwai da suka bar apc zuwa wasu jam'iyyun bayan sun kasa samun damar tsayawa takara a zaben baɗi da ake shirin gudanarwa bayan waɗannan bakwai an kuma jiyo wani kusa daga cikin jam'iyyar mr femi kayode yana cewa akwai yiwuwar nan gaba kaɗan wasu sanatoci akalla 22 daga apc su ƙara ficewa comrade abdullahi mukutar matashi ne mai goyon bayan apc ya ce tabbas idan shugabannin jam'iyyar suka yi sake to wankin hula zai iya kai su dare a zaben na 2023 gaskiya abin ba daɗi kuma abin da takaici kuma da sukawa tunda ka gaba a so mutane masu daraja da kima irin suna fita daga jam'iyya ba akwai matsala a gaskiya in ba tsaya an gyara ba an natsu an yi abin da ya kamata gaskiya wankin hula zai kai mu dare ake gaskiya ya kamata su zauna su shugabanni a hakurkurtar da mutane kuma a nuna musu cewa duka jam'iyyar na tsintsiya madaurin ki kuma dama abin jam'iyyar mu ne mu tare mu rufa ma juna asiri amma daɗi da rashin daɗi a yi hakuri a nuna cewa abin da aka yi mana ɓacin rai ka yi haƙuri lokaci ne ya kawo haka da dai irin waɗannan makamantan irin waɗannan abubuwan da za a rinka yi na siyasa wanda zai sa su tsaya amma in suka ci gaba da tafiya a gaskiya wankin hula zai kai mu da ni. Baya ga 'ya'yan jam'iyyar ta APC masu sharhi akan harkokin siyasa irin su Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na ganin babu wani abu da ke jefa wasu wasi cikin zukatan 'ya'yan jam'iyyar har ta kai su ga ficewa illa rashin adalci da nuna son zuciyar shugabanninta. Wannan sauya shekar ba zai rasa nasaba da yadda aka mai da siyasar ta biyan bukata ba ta san rai sai kuma magana gwamnoni da su ma suke yin san rai din gwamnoni da dama sun hana 'yan majalisa dama sake yin takara kuma 'yan majalisa su kuma tun da takarar ce ta dame su kowa bukatar su ce ba wai eh, wata manufa ba ba gina jam'iyya ba ba raya wani abu ba shi yasa za su fita su koma dan ma sabuwar doka yanzu ta hana su sake yin takara a wani wajen a halin da ake ciki dai sanatoci da suka fice daga apc sun hada da tsohon gwamnan kano ibrahim shekarau da yahaya abdullahi daga jihar kebbi sai dauda jika daga bauchi sai kuma ahmad babba kaita daga jihar katsina sauran su ne lawal yahaya gamau daga bauchi sai kuma francis almikena daga jihar edo an da jiyo shugaban jam'iyyar sanata abdullahi adamu yana cewa ya ɗauki alhakin duk matsalolin da jam'iyyar ta shiga musamman game da zaɓukan fitar da gwani da aka kammala a farkon wannan wata da hakan ya yi sanadiyar fusatar waɗanda suka bar jam'iyyar abin da jira a gani shine irin matakin da shugabannin jam'iyyar za su ɗauka domin yayyafa ruwan sanyi ga sauran 'ya'yan jam'iyyar ta apc da ma ƙoƙarin lallashin waɗanda suka fice su koma da waɗanda ake tsammanin ficewarsu nan ba da jimawa ba su sauya tunaninsu. su Ammar Wakili Shanunu, Premier Radio. An gaida Ammar Wakili Shanunu, a nan kuma shugaban kungiyar masu gidajen ruwan leda ta ƙasa reshen jihar Kano, Malam Ahmad Bala Hudu, ya ce nan ba da jimawa ba. Kungiyar za ta sanar da ƙarin farashin kuɗin fiyo wata sakamakon yadda ake ci gaba da samun hauhawar farashin man diesel. Malam Ahmad ya bayyana hakan ne lokacin da yake ganawa da manema labarai cikinsu har da wakilinmu ibrahim aminu rimin kebe inda ya kara da cewa yanzu haka wasu da dama daga cikin 'ya'yan kungiyar su rufe gidajen ruwansu baya ga waɗanda suka sallami ma'aikata saboda kasa biyan albashi ya kuma kara da cewa ko shakka babu yanzu haka sana'arsu na samun koma baya amma dai suna tuntuɓar mambobin kungiyar kafin ƙara farashin ruwan domin yin ko wato yi wa kowane ɓangare adalci. Abin da muke samun sassauci kawai shine fetur amma magana gas babu sassauci laida ba sassauci kakan yasa muke da tunanin gaskiya za mu kara farashin ruwa daga naira 120 zuwa 150 fa bak zan taba juna dai gaskiya saboda abu ne na Kano gaba ɗaya ba na wani zuwan ba kuma tun da na Kano dole sai an gayyaci dukkan kowanne coordinator mun da shi mitin mun yi mitin dai na farko za mu ranar Juma'a za mu yi Asabar inda yiwa ƙari ba wa mu Monday da ƙarin in kuma da yiwa mu ɗan ƙajan lokaci dalili ba mu ƙara ba amma da za mu ƙara sai dai mutane bayan su yi hakuri kawai Malam Ahmad Hudu ya buƙaci 'ya'yan ƙungiyar su ci gaba da haɗin kai a koda yaushe domin cimma nasarorin da aka sanya a gaba. kamfanuka da yawa suna kulle ɗaya ba sa aiki kamfanuka da yawa ni ma na iya aikin ba da nefa ba saboda gaskiya nan sai gasa faduwa zan yi ka tambaye gwamnati kamar na mun tauza wajen sabon tambaye sa kamar ƙararraki ma na abubuwa da yawa sai ka ce wannan policy ne na ƙasa ba na Kano bane ko wata jiha ko na arewa na farko al'umma masu sayan fiya wata su yi hakuri ba laifi bane kuma su tuntuɓa su ji wannan farashi na biyu kuma muna so kan mi ƙara inda hali hukuma ta ta mai ya karye dan mu ma mu fasa ƙarawa saboda ka ga wani hali wajen sayan ruwa ba ɗaya rana ba amma ko za a iya jin farashi ya daga shugaban kungiyar masu gidajen ruwan leda na piyota ta kasa reshen jihar kano kenan malam ahmad balahudu yayin da yake tsokaci kan yunkurinsu na karin kudin ruwa a jihar nan to anan kuma al'ummar unguwar zangon gabas a yankin karamar hukumar ungogo sun wayi gari da ganin wato jariri da aka yasar a unguwar wannan al'amari ya jefa mazauna unguwar cikin fargaba da jimami ganin wannan shine karan farko da suka taɓa gamuwa da al'amari irin wannan kawo wannan lokaci ba a gano wanda ke da hannu wajen jefar da jaririn ba illa dai rahotanni sun nuna cewar waɗanda suka yi wato suka ajiye jaririn sun kawo shi ne cikin dare al'ummar unguwar ta zangon gabas sun ce za su dukufa wajen ɗaukar matakan tsaro tare da ba 'yan sanda goyon baya wajen gudanar da bincike domin gano masu hannu cikin lamarin yarinya za ta fita ne sai ta ga mutum a zauren bata san me dai a zauren ba sai suka tsora sai wata mata ta zo sai aka haska ta ce jariri ne sai ta dauka dai aka ce a je a gyara ta aka je aka sa mata kaya sai aka zo aka rike ta aka bata ruwa dai daga ita dai sai wani dan kwali dai aka yadda da To kan wannan batu wakilinmu Ibrahim Aminu Rimin ke ya yi kokarin jin ta bakin wato guda daga cikin mahukunta a unguwar, to amma hakan sa bai cimma ruwa ba. A nan kuma shugaban karamar hukumar tofa na fiyo Haruna Garba Yarimawa ya bayyana sabuwar madatsar ruwa da 'yan wato ta 'yan sabo a karamar hukumar za ta kawo bunƙasar tattalin arziki a yankin. Yarimawa ya bayyana hakan ne yayin ziyarar duba aikin madatsar ruwan. Ya ce aikin wanda ake dab da kammalawa zai bunƙasa noman rani a wannan yanki. gaskiya babban madatsar ruwa ce kuma za ta amfani mutane da yawa a karamar hukumar tura saboda haka na je na gani kuma alhamdulillahi aiki ya yi kyau don kashi 98 sun kammala shi bai wuce kashi biyu ba ya rage su kammala shi kuma aiki yana gudana yadda aka tsara shi kuma alhamdulillahi na tabbatar da cewa ƙauyukan da suke kewaye wuraren nan sun samu abin yi wajen noma noma rani da na damuna shugaban ya yaba wa waɗanda suke gudanar da aikin kana ya buƙace su da saurin kammala shi don amfanar al'umma ya kuma gode wa gwamnatin kano ƙarƙashin gwamna abdullahi umar ganduji a nan kuma majalisar karamar hukumar warawa ta yi alkawarin yin aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyoyi masu zaman kansu domin bunƙasar harkokin noma a yankin shugaban karamar hukumar tawarawa alhaji yusuf abdullahi lasan shine ya bayyana haka lokacin da yake jagorantar rufe horar da manoma na yankin dabarun noman zamani wanda kungiyar sasakawa global association ta baiwa manoma a garin larabar wato sabon sarki alhaji yusuf abdullahi lasan wanda kansilan noma alhaji sa'idu mai rago ya yi magana a madadinsa yana mai bayyana cewar ko shakka babu wurin zai taimaka wajen bunƙasa wato bunƙasa harkokin noma shi ma da yake nasa jawabin babban jami'in ƙungiyar ta sasakawa a nan kano dr abdulsalam hamisu kofar mata ya bayyana cewar horon na da daga cikin ayyukan da suka sanya a gaba a wurare daban-daban domin ciyar da harkokin noma gaba. To sauraro kuna sauraron labaran ne daga nan Premier Radio gidan radio na garin kowa za ku iya sauraron mu ta shafin mu na intanet premierradio.ng ko ku bibi mu a shafukan sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram da TikTok a Premier Radio 102.7 FM. da kashin farko na labaran kuka saurara kuma za ku iya kallon yanzu haka ta shafinmu na facebook 'yan bindiga sun sace baturen 'yan sanda na karamar hukumar nasarawa igon a jihar nasarawa csp haruna abdulmalik akan hanyarsa ta ceto waɗanda aka yi garkuwa da su an sace shi ne lokacin da yake aikin sintiri akan hanyar nasarawa zuwa akwanga a daren laraba ya dai haɗu da masu garkuwa ne akan hanyarsa inda suka rika harbin kan mai uwa da wabi kafin su yi awon gaba da shi zuwa wajen da ba sani ba rahotanni sun ce dpon ya sami bayani kan yadda mahara suka hana yankin sakat inda ya gamu da wato inda ya gamu da nashi ibtila'in a ƙoƙarinsa na dakile su gwamnatin kano ta kaddamar da rumbun tattara bayanan masu ta'adar nan ta fyaɗe da cin zarafin ƙananan yara inda yanzu ta zama ta goma sha ɗaya a jerin jihohi da suka kaddamar da wannan tsari rumbun zai tattara dukkanin bayanan waɗanda aka kama da laifin fyaɗe a kuma yayata bayanan a dukkanin yankuna na ƙananan hukumomin jihar tuni dai malaman addini da masana shari'a suka shiga bayyana mabambantan ra'ayoyi game da wannan ci gaba da aka samu wakiliyar mu hafsat bello bahara ta yi duba kan tasirin wannan rumbuga kuma rahoton da ta haɗa mana An samar da rumbun ne domin kawo ƙarshen wannan mummunar ta'ada a faɗin jihar. Ta hanyar yi wa dukkan mai irin wannan laifi kwarmato a baza bayanansa ga dukkan al'umma domin kowa ya farga ya kuma yi taka tsantsan wajen mu'amala da shi. Kwamishinan shari'a na jiha Musa Abdullahi Lawan ya ce sun samar da tsarin ne domin ya zama izina ga waɗanda ke da shirin aikata laifin saboda su guji yin haka domin kare mutuncinsu. Ya kuma ce ma'aikatar shari'a ce ke da alhakin tattaro bayanan wanda aka kama bisa laifin fyaɗe ciki har da hotonsa domin a kafe shi a duka. dukkan ofisoshin kananan hukumomin jihar Kano 44. Sai dai wasu na ganin cewa yayata laifin da aka riga aka hukunta mutum a kai tare da yi masa kwarmato ya saba da haƙƙinsa na ɗan ƙasa mai cikakken 'yanci. amma barista Lawal Suleiman ya kasa yi ya ce wannan kauli ba gaskiya ba ne. Wani sabon abu ne da ya zo waɗanda suka riga tintini suka riga suka yi wannan laifin suna siya riga ya shige amma daga wannan lokacin duk wanda ya yi ya aikata irin wannan laifi ya kamata sai a saka sha a wannan data din tunda shi hikimar wannan abin da gwamnati take so abin da hukuma take so shine yaya za a yi a hana mutane yin wannan abubuwan to amma ana ganin kwarmata sunayensu idan mutum ya yi laifi an ɗaure shi to kin ga hukuncin kotu ne ba cewa ƙarya ta yi masa ko na ba. Haka zalika malamin addinin musuluncin nan Mujtaba Adam Sali limamin masallacin Sallari ya ce wannan tsarin bai ci karo da dokar addini ba ke eh, ya inganta domin ba laifi bane farmata din ayata ayar ta bayar take cewa wal yashhad azabahuma ta'ifatu al mu'minin in za a yi hukunci a gayyaci mutane su gani su ga mutum za su ga mutumin za su ba za su sunan shi za kuma yanke mai hukuncin da abin da ya daidai gwargwado babu shakka wannan ba laifi bane in an yi kuma sannan shari'a musulunci tana cewa wato ana kirkiro mutane wata doka gurgudan su ma barnar da suka kirkiro da ita in ka kirkiro ta doka ko da babu nassi a cikin da na Qur'ani ko ba babu nassi na hadisi ko da bayan Allah ba samu wani a musulunci an yi ta ba to daidai badala da ka kirkiro a zamanin to ana so kai ma kirkiro maka wani hukunci wanda zai dace da zamanin. Nan gaba dukkan wanda yake so zai iya samun bayanin wanda ya aikata fyaɗe da cin zarafi a shafin intanet ko a ƙaramar hukumar da yake. Za kuma a iya samun bayanin wanda ake zargi da laifin tun ba kai ga hukunta shi ba ta hanyar neman izini daga mahukunta. Hafsat Bello Bahara, Premier Radio. To daga batun kwarmata bayanan bari mu ji wasanni inda sabon ɗan kwallon kafar tawagar Bayern Munich Sadio Mane ya zama ɗan ƙwallo na goma daga afirka da zai bugawa ƙungiyar ta maula bayan da ta fara yunkurin ɗaukar nosir mozro daga ajax da zai koma ƙungiyar a bana ga ci gaban labarin wasanni da ma wasu wato wannan labari da ma wasu labarin wasanni tare da ammar wakil shanunu dan wasa mazuri mai tsaron bayan tawagar Morocco zai koma muni ranar ɗaya ga watan Yuli. Saboda haka shine na tara daga Afirka a kungiyar da ta lashe Bundesliga a kakar da ta wuce. Mane dan wasan tawagar Senegal wanda ya koma Bayern Munich daga Liverpool bana shine na biyu da zai taka leda a Bayern Munich daga Senegal bayan bonasa. Sauran 'yan wasa bakwai daga Afirka da suka buga wa Bayern Munich ta maula sun hada da Samuel Kafu da kwasi Ridda dukkan su daga Ghana. sauran sun hada da eric mathim da chopa motim da kuma frank ibina da liz guad mahob dukkan daga kamaru da mehdi benetia daga morocco da kuma pablo tiam daga guinea mani wanda ya ci kwallo fiye da 100 a liverpool da kuma daukar gasar zakar nahiyar turai da kuma premier kasar ingila da kuma kofin kalubale na kasar ingilan ya kuma lashe kofin afirka a fabrairu a kamaru a wani labarin kuma shugaban hukumar gasar la liga ta kasar spaniya javier tebes ya zargi shugaban kungiyar psd nasir alkalifi da shirga karya ba tare da kojin kunya ba da kuma zama mai girman kai bayan da alkalifin ya kare matakin da ya ɗauka na kashe makudan kuɗaɗe domin hana ɗan wasan wasansa kelin mbappe ƙulla yarjejeniya daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid a cikin wata ganawa da ya yi da fitacciyar jaridar nan ta maka da ake wallafawa a birnin madrid shugaban na psg ke cewa suna aiwatar da dukkanin abin da suka ga dama domin suna da yaƙinin za su iya hakan alkalifa ya kara da cewa ba tsarinsa ba ne tattaunawa akan wasu kungiyoyi ko kuma batutuwan da suka shafi wasannin kwallon kafar wasu nahiyoyi haka zalika ba sa yi wa kowa katsalandan harkokinsu don haka su ma ba za su bari a yi masu katsalandan ba jim kaɗan bayan watsa hirar shugaban na La Liga Tevez ta shafin sa na Twitter ya tattaki shugaban na PSG da cewar mayar da sauran takwarorinsa da kuma sauran masu ruwa da tsaki a fagen kwallon kafa wawayen da ba san mai suke ba baya ga tsabar girman kan da yake nunawa amma wakili Shanunu Premier Radio. To a fagen wasannin da yi kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta samu nasara kan Dakada FC a wasan da suka fafata a yammacin Alhamis din nan. An tashi wasan Kano Pilas na da ci ɗaya mai ban haushi tsakaninta da Dakada FC. To sai dai wani abu da ya ja hankali a wasan shine yadda rahotanni ke bayyana cewar shugaban kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ya naushi mataimakin alkalin wasa a lokacin da ake fafatawa tsakanin su da Dakada FC a filin wasa na Sani Abacha da kenan Kano. To yanzu kuma sai rahoton lokutan sallah tare da Hafsat Ali Buhari. الصلاة Juma'a da yaddar Allah 24 ga watan silkida na shekarar 1443 bayan hijira wanda ya daidai da 24 ga watan Yunin shekarar 2022 miladiya. makutarin sallar azhar zai fara da misalin karfe 12 da minti 28 na rana. Lokacin sallar la'asar zai shiga da misalin karfe 3 da minti 55 na rana. Lokacin sallar magariba kuwa zai fara da misalin karfe 6 da minti 56 na yamma. Lokacin sallar isha zai shiga da misalin karfe 8 da minti 7 na dare. Alfijir din gobe gobe asabar da yaddar Allah zai keto da misalin karfe 4 da minti 45 na asuba Hafsat Aliyu Buhari Premier Radio. Inna salata tanha 'anil fahsha da Hafsat Ali Buhari a ƙetare rundunar sojin Mali ta ce dakaranta sun kai hare-hare ta sama kan mayaka masu ikirarin jihadi a 'yan ƙungiyar Macina Katiba mai biyayya ga alƙa'ida da ke wato tsakiyar ƙasar biyu bayan kisan gillar da aka yi wa fararen hula akalla 132 a cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce ta kai hare-haren ne a tsakanin ranakun litinin zuwa laraba a kusa da bankas da seju waɗanda ke gab da yankin da aka tafka ta asar kashe fararen hula fiye da 130 sojojin na mali ba su yi ƙarin bayani kan hare-haren da suka kai wa 'yan ta'adda ba ƙasar mali ta fuskanci ɗaya daga cikin kisan fararen hula mafi muni a ƙarshen mako wanda shi ne na baya-bayan nan a jirin kisan kiyashi da ake ci gaba da yi a yankin sahel gwamnatin da ta kwace mulki a kasar myanmar ta sake wato hamba wato ta sake wato ta sake wa hambarariyar shugabar kasar Aung San Suu Kyi mazauni zuwa wani gidan yari mai tsananin tsaro sabon rikicin siyasa ya kuma kunno kai bayan da masu rike da madafin iko a kasar ta Myanmar suka ce wato daukar matakin rugawa da hambarariyar shugabar Aung San Suu wani gidan yari mai tsananin tsaro da da ke yankin birnin Naifi Tau tun a Fabrairun bara. Kotu a ƙasar ta yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru goma sha ɗaya inda aka yi wa shuki ɗaurin talala a wani ɓoyayyen wuri jim kaɗan da kifar da gwamnatin ta da sojoji suka yi. Ana tuhumar Aung shuki da zarge-zarge da suka haura goma kuma kowannensu na ɗauke da hukuncin zaman gidan yari na akalla shekara goma sha biyar muddin aka kama ta da laifi cikin laifin da ake zargin ta da aikatawa har da zargin magudi a zaben ƙasar da kuma gallazawa 'yan ƙabilar rohingya waɗanda tsiraru ne a myanmar to da wannan muka zo ƙarshen labaran na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanunsu. tun da fari kun ji cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya nanata cewar ba zai nemi takarar shugaban kasa wa'adi na uku a kakar zaɓe ta 2023 ba ƙungiyar masu gidajen ruwa ta leda na pure water a nan kano sun yi barazanar ƙarin kudin wato kudi sakamakon tsadar man dizal da ledar ruwa da ke wato suke fama da shi yan bindiga sun sace wani dpo a kan hanyarsa ta ceto waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙetare kun ji cewa sojin mali ta ce wato rundunar sojin mali ta ce dakaranta sun kai har-hare ta sama kan mayaka masu ikirarin jihadi biyu bayan kisan gillar da aka yi wa fararen hula akalla 132 to a gaida shehu usman salihu da ya sarrafa na'ura suna na karibin lahi abdulhamid na madubi nake fatan za mu kasance lafiya rana shirye-shirye masu gamsarwa. Shirye-shirye masu gamsarwa a mita 200.7 tagarta kowa. Premier Radio. To da labarin da aka kasance tare da labaran asuba daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum wanda karibin lahai karanto in an jima da karfe bakwai za mu sake koma sashen labaran inda za mu gabatar muku da cikakkun labaran safe. agogonmu karfe 6 da minti 25 da karfe 6 da rabi muna tafa da maimaicin shirin nan na haji kiran Allah sai a ci gaba da kasancewa tare da premier radio gidan rediyo na garin na kowa kan mita 200.7 a nan birnin kano